Yau da Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. kamar yadda aka saba a duk ranar jama'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishaɗi da dai sauransu a yau 21 ga watan Janairu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan al'adar cin tuwon kwana uku idan an yi haihuwa a jamhuriyar Nijar. Amina wace irin al'ada ce kuma ta cin tuwon kwana uku? <laughs> Zara ai ni ma kasa kunne zan yi don saurari shirin akan wannan al'ada a cikin shirin namu na yau wakilin sashen hausa a Nijar ta tattauna mana da tsofaffi da mata akan wannan al'ada sannan za mu ziyarci filin mu na kwalama sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. da masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu fara shirin ne da tattaunawar wakilin sashen Hausa a jamhuriyar Nijar Tamar da mata akan wannan al'ada. Cin tuwon kwana uku wata al'ada ce a jamhuriyar Nijar da mata ke yi a lokacin da aka yi haihuwa. Mata ne yan uwa da abokan arziki kowace za ta yi girki ta kai gidan mai biki. To sai dai a yanzu cin tuwon yaran mata sun sake mishi wani sabon salo suka mai da shi cin tuwon kwana uku. Wato ana yin shi ne ranar kwana uku da haihuwa inda matan suke yin girki mai rai da lafiya su kai ko lemu ko kureti ɗin kwai wasu ma har da kuɗi wanda hatta kwanan da za a sa a abincin wanda ya amsa sunansa ne wato mai tsada na leka a wajen wani cin tuwon kwana uku ga abin da wasu yaran mata ke cewa lokacin da na hira da su suna na ɗaya ba abdulfata to shi dai cin tuwon kwana uku mu ma dai mun taso mu da mu suna yi shi su amma da daddare suke yin shi suna zawa mata a gamu a ci abinci a yi ra a tare a yi wasa a yi dariya gaskiya yana kara haɗin kai tsakanin ko makwabta ko a cikin unguwa to kamar ku naku yanzu yaran mata na yanzu ne kuke yi to mu yanzu ne yanzu aka ce an yi aiwa sai a sai a tsima yau ake ma ranar tanadi ta kwana uku sai a zo a yi bidiri kowa ya kawo abincin shi masu lemu su kawo masu kwai su kawo masu abinci su kawo komi dai gashi nan ana kawo aikin ganshi kuma sai a zo shi ma a cikin gidan mai shego a yi yanka a yi abinci ita ma na walima ko a rarraba a yi tire-tire jama'a a ba su ci gaskiya to haɗin kai ne wannan namu dai a bangaren mu dai wannan haɗin kai ne namu na mata da unguwa da ƴan uwa da danginta a gama a ci a yi raha a watsi haka nan ne rakwana uku ne ake ko rakwana nawa rakwana uku ne ake yi a tari jama'a da dangin uwayenta da na ubanta da makwabtanta da kawayenta da yayinta da kanninta a zo a ci a abinci kamar yanzu ke mi kika kawo ni yanzu na kawo kwai kazi guda na ka lemu kazi guda to kuma wannan abincin rarraba shi ne ake koya ke mishi eh wannan abinci ana rarrabawa a ba a kai ma tsayi tsayi na unguwa kuma ana kai ma uwayenta haka da kannin ubanta da kannin uwarta ana babba su kowa kwano kwano har da kunu to shi ma wannan duka a kofa ake zuba yanzu ko ina abu mata a babba su sha gurup gurup ake mata su zazzauna a tabarmi ai tabarmi ake shinwudawa ko ina a shishinwuda a zuba da ruwa a gurup gurup gurup a kai ruwa a ci. kin saba kaiwa dama lemun ne kike kaiwa ko kuwa a ni kowanne kaiwa nake yi akwai inda ya kamata ka kai abinci akwai inda ya kamata ki kai lemu to yanzu kamar yanzu kawai ki ta ai ki kai mata abinci ai biki kai mata ba abinci sai sai ki sai lemu ki kai mata ko kuma ki sai kwai ki kai mata in kuma yanzu haka ne wani na makwabta kai kuke da makwabciyarki ko kuma haka wani na tsayi tsayi haka dai suka ai wani suka sun dade suna aihuwa kenan ki zuba tuwo da miya ki kai musu kamar shi kwan kamar kiret daya ne ake ka ko kuma ana ka diya ana ka kamar goma shi lemun ma kamar nawa ake ka ana yi yanzu abin yanzu abin namu hayya ya ci gaba ma yanzu kamar wannan unguwar su makwabtansa sai su yi fendin su ta lemu sai a samu kaze talatin mace talatin ta ka lemu kowace kaze guda guda sai a gama a bata fendi ce tama ma kuma da suka aihu ta mida kama wani adashe adashe ne na lemu ake eh kama pendi ce ko kuma a ce adashen ce duka dai haka ne abu ɗaya ne dai duka kenan in aka kawo yanzu yau kwana kwana kwana uku ran ake kawowa kenan in aka kawo kowa ya kana shi sai a rubuta a tafe gashi nan ko wance ta baki wance ta baki wanda bata bada ba kenan batta ciki kuma sai a kama mai jego a bata gashi nan Hadiza wanda cin tuwo na tashi hankali lemu abinci salati kwai kaziye kaziye kaji a soye a da kaza a rihe har da kuɗi ake sa a filato jika goma jika ishirin a rihe a kulle a kai ma mai jego kuɗi a kwano a kama ake sa a kai ma mai jego babbar aminiya kenan babbar aminiya ta ba amma wannan cin tuwo mu da yanzu ya ishe mu ke na ga lemu kike saidawa lemu nake saidawa haka ake zuwa a kwashe shi bashi a kai shi gurin cin tuwo kana da ban da duka ba suke dau ba duka ba suke daukan bashi a ba duka ba ne gaskiya wasu suna dauka wasu amma ba su dauka ba shi wasu amma ba shi ne rabi guda gaskiya suke dauka yo baka da shi an yi aiwa dole ne wannan cin tuwo dole ne sai ka kawo wani abu in an kai maka lemu dole ne ka kai ba ka zo ba haka tun da in mutum ya kai maka lemu kai baka kai mishi ba sha zai yi ya ka maka kai ka cinye mishi a rika dan tsugune tsugune shi ne dole ne ake kawo dole ne ya ka kai an maka sai ka yi mm. ba da lemu kuma ma lemu gashi na da wani su salati wani su kwambutar mm. duk haka shi ma abincin dole sai ka an kai maka a ah, shi abinci wani ba alayi bane amma dai lemu mm. in aka yi miki dole sai ka kai ko yaya za a yi ko yaya za ka yi ka shiga ka fita sai ka je ka kawo suna na hasi kamar kin saba zuwa eh, abin cin tuwon kwana uku kullum ina zuwa cin tuwon kwana uku ko da yaushe an yi shi man jini insha Allah kuma yana matukar burge mu saboda ana gamuwa yan uwa da na arziki a shahira kawai shi yasa yake burge mu kuma abin da yasa ana gamuwa a yi hirar da an dade ma ba a yi ta ba shi yasa muke son kwana uku gaskiya iya burge mu matuka ke kin taba yin cin tuwon kwana uku na taba yi har biyu na taba yi sobi gaskiya na tara mutane na ji daɗi aihuwa ta biyu na tara mutane har so biyu na ji daɗin gaskiya kwana uku da nai saboda yan uwana da amunan arziki duka an zo an gama an yi wasa da dariya aka watse kowane iri kuma agaji ne kwana uku an kawo maka lemu an kawo maka abincin a raba ma kowa da kowa duka muna yin shi. Kuma shi wani lemun da ake kawa shi ne aje shi ne ake rabbiki a sha koko a ran na ake shan shi. A ajiye shi ake herar biki. A ne ake wa miji. in an kawo mai ka sai ka sabke mai lemu ka ukula shi cikin wanga kowata mace ta zo a bata kenan wannan da ake ka aje shi ne kuke kenan namiji ran suna baya sai lemu eh gaskiya suna mafi yawa suna ba da gaskiya ba a sai lemu mai gida wannan lemun da aka samu ya kukulla shi ne kambacin gudunmuwan mai gida to kamar ke da aihuwar ki kamar lemu kin samu kamar nawa to ni dai gaskiya lokacin da na aihu lemu ana kawo shi amma bai a yawaita kawo shi ba irin wannan na samu lemu kaziya goma sha biyu aihuwa ta da ne kuma ban da lemu na samu tuwo kowane iri na samu abinci kwano kwano ya wuce a iliga na samu kowanne kwai ma na samu ya huce a waɗi shi ma duka yanzu nan me kika kawo ke ni yanzu nan na kawo lemu lemu na siya na kawo saboda kanwata ce ta aihu na siya mata lemu na kawo mata gaskiya taimako ne iya rage ma mai gida yau ni ya huce a wadi saboda in ka ga yiwa ma sai ka sai da saura hallo ka bada dai a kara duka a yi agaji duka salamu alaikum na samu abinci ba adadi kuma ji ma masha Allah gaskiya na samu lemun kwalba eh na samu lemu ya zaki iya samun irin lemun kwalba da kika samu kai gaskiya ya kai zai ɗari biyu ma wanda na samu mm, gaskiya ban da kwai kwai shi kuma kwai ishirin ko da shidda ne na samu zai ishirin da shidda eh oh. Allah to abinci ma kamar abincin kala kala ne kika samu da ni da me to duka ba abin da bin samu ba mm. na samu kajin na samu kowanne na samu gaskiya da abinci eh da su salati susurin da duka kwanoni sun kai nawa gaskiya bana iya kwanonin ba adadi ba adadi gaskiya bana iya ba ilga kwanoni suna da yawa gaskiya suna da yawa ah. to kamar ke ma kina kaiwa ne yasa aka kawo miki wani abin ba kaɗan ba haka mutane ne wannan ya ka biyu wannan ya ka uku wannan ya ka uku wannan ya ka biyar wannan ya ka hudu haka ne mm. kuma akwai kamar haduwa da kuke yi mata a har hada ma mace guda kuma wata ma in ta aihu haka na ake koko ya ne a ban ne wannan gaskiya kawai ma dai kina kai to ina kaiwa daidai gwalgwado mm. to shi wannan lemu da kika ce kin samu kaman kazi wajen 200 ya ne kika da shi muka yi sha'aninmu na sabga aka rarraba kowa ya samu rasuna kuma daga baya ina ta amfani da shi tunda har yanzu kin ga ɗana watan shi cikin na takwas ne har yanzu ina da shi irin na aihuwar shi na aihuwar shi ina da shi mm. mu sha in yi barka da shi mm. gaskiya ina maida wallahi na yi amfani da shi tun da gaskiya bayan suna ma da na sai da na shika ɗari da ishirin na ya bukatu na da kuɗin kuma har yanzu ina amfani da sauran juyi. Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga tattaunawar tamar da tsofaffi a kan wannan al'ada. Shi dai wannan cin tuwo na haihuwa a nan Nijar ana yin shi ne tun iyaye da kakannu. shekaru da dama sai dai na da da na yanzu sun sha bamban nesa ba kusa ba kamar yadda wasu iyaye da suka ga na wancan zamani suka bayyana mini inda kuma suka danganta na yanzu da almubazzaranci sunana lare mato cin tuwo na da tun tuwo ne ake yi mai mahimmanci mai daɗi menene mai daɗi abin da ka tuka a gidanka da za ku ci da mijinka da yaranka shine zaka kawo gurin cin tuwo a ci tuwo kuma ita mai jego wannan tuwon da ake ci na gidanta in ta aihu duk mutane in sun tattaro tuwon wannan kowa kawai kawa yake a tattara ita mai jego he ta ɗaɗɗauka ta bai makwabta da latija tsayi na kulkusa duk ta ba su kuma saura mata in sun zo he a bude kwanoni a zuzzuba a ci a ci a tashi a watse amma da ne yanzu gaskiya ba ɗaya bane kamar kullun ne ake yi ko ku rana ɗaya ne a'a kullun ne ake yi kullun ne ake yi kin san lokacin nan biki ma sabili an kare ke cika baho gashi gumbal wannan he a kawo miki ita duka dai a cikin cin tuwo take gaskiya cin tuwo na da tamar cin tuwo ne mai mahimmanci kuma na talakawa mai kan gado ba na yanzu ba ɗan kare in kai mutsiyaci ne ba ka yi shi ba Ba ka yi ba a ba ka je ba yau mi za kai mi gare ka naka kai kwanan da zaka kai tuwon zuwa za ka yi ka aro shi kwanan ma fa daban ne a daban ne miji kai baka isa ba a baka tuwo a wannan kwanan da za a je gurin aihuwa da shi sunana maryama to gaskiya akwai bambanci mai yawa diyama da da yanzu idan kika ɗauka yanzu dai kasance abin ya zama zamani sai a hankali amma a da abin ya yi albarka tun da idan mace ta aihu tun daga aihu da ta yi har kawo a ce suna ana gobe suna ko tunya ba dorawa a gidanta za a yi ta kawo abinci a kawo da rana a kawo da dare a kawo gumba haka za ki gani ya ɗauka a ba tsayi suna wa yaran nan addu'a yarinya na addu'a Allah sun yi albarka ana tarabawa kuma a gidan aji to ka gani yanzu a yi mun a yanzu wani abin duk babu shi tsayi unguwa in za ka ga dattijo a zamane an yi aihuwa an ɗauko tuwo an kama shi tabarkalla bismillah masha Allah shi ma ya ci da shi da ɗin jikokin shi an ɗauko gumba kuma an kawo ka ki ce Allah sanya albarka Allah raya Allah ba ta lahiya Allah gizi ya haɗa kawunan su ita da mazan su wannan addu'a ta tsayi ita ce daman ku ake so to wannan abin yanzu kwata-kwata da an ba su babu shi kwata-kwata yanzu da an wasa kenan yanzu abin ya sha bambancewa yanzu cin tuwo ne yanzu ya zama cin tuwo na wala haul wala kwata saboda cin tuwo ya kasance har ana karmi yana mutuwa kenan na cinto yanzu mai aiki da shi ne yanzu wani yana mutuwa kamar kaka to shine mace ta ce ita wai in an yi aihuwa dole sai ka ɗauki kaji ka dafa kwana uku ka kai wa wata mace daban kuma alhali wannan kajin baka ba mijinka ba baka ba ba diyanka ka girke shi a cikin kwano kama diyanka wakil shinkafa ka ɗauka ka kai wani guri wannan abubuwan da yawa ya kasance kenan cinto ya zama cinto na wala haula da yawa aure da ya mutu akan cinto akan abin da mata suke yi kin ya kamata wannan abubuwan a daidaita in da za a maido a maido da albarka na cikin tsari amma ne yanzu ya zama kawai na adam zazzaranci ana amfani ana wasa da amfani kawai sunana hasuma eh gaskiya cin tuwo na kwana uku wanda ake a yanzu ya zama wala haula wala kuwata ma za a ce tunda mata yanzu ban daga dara da almuzuranci ba abin da ake yi a wannan cin tuwo na kwana uku cin tuwon kwana uku kin ga yanzu ya canza sabon salo da duk waccan ki da howa kin ki da shinkawa wannan ki ka shinkawa ki da miya ki kawo a gangamu a zamna a ce yanzu ba haka bane bale an ce miki wannan na ma'aikata ne kwano ne za a sai mai tsada a kulle in kika bude kina tsammanin tuwo ne wani hikin bude yake ga ka goma ce fiyat a ciki a kulle kuɗi wasu sai ki kaji ne zaki sai ki ciri ki kullun mijin ki bai ci ba iyalin ki bai ci ba ki sauye gaba daya a tukunya he kai da kawo ki ba ki sauye ki kawo wajen kwana uku ki ka in kai ki ne na rantsi da girman Allah ko da tai rantsuwa ta ce an kawo tuwon kwana uku ta ce da gaban mutane da aka bude kwano kile ne na moto sabo gadagal aka bada akan kwana ki na mashin ki na mashin to fi sabidillahi ki gaya mini mata menene za mu zama kenan in baki da wannan kuɗin in aka miki ke ma kina su kira ma dole sai kin ba hanyoyin da ba shi ba domin ki wannan gadara a ce ke ma kin isa ke ma wani abu ne a ci bashi sai kin nemi kwano mai tsada wanda an an bude zai dauki idan mutane daman daga an taho wance da wance da wance kowace ga kwanan ki an san kwanan ki ne wallahi wallahi yanzu in shinkawa kika yi da miya kika kai to wallahi kin zama abin zambo abin gori a cikin mata tun daga darar da za a yi a kwana uku a suna ma ba a yin ta wani mijinki bai da hali bai da halin da zai amma sai ki tilasta mishi dole sai ya yi kwana uku akwai wanda ya ce shi a kwana uku matar shi bata san ba yanda ya dabara ya so rago ya ɗarmi amma ta ce mishi kwana uku yace bai da hali ya taika so kawai ce ita da kawanta suka yanka rago suka yi kwana uku shi kwarar hatiya da ya hatiya ma a masallaci kawai ta shi kasuwannin kawai ragon da bai yanka mata da ya bar mata gidanta kin gani ko ai bai yi ba haka nan kuma an ce wai ƙwaryar da ta je ta zo ne in an miki ke ma sai kin yi ai shine na ce miki dole in aka miki sai kin cirkin kullu in sata in maita in wani hali zaki shiga ke ma sai kin yi sai kin kai zabin nan da aka kawo miki ko shi kawo ko da akuya da jika goma na aka sami miki sai kin limka ta biyu kin sa jika ashirin a kwano kin kai ta. sunana na na aishatu eh to yaran mata a yanzu a gaskiya ya sha bambam da na da yanzu yaran mata sun ɗauki wata gadara ko kuma mu ce al'ada da suke so su ɗora ma kansu ya zama tilas tilas sai an yi shi shi ko wannan ba abu bane mai kyau menene gadara karya ce suka ɗora ma kansu abinda da wasu basu da mashi kuma abin da bai hutu ba a cikin kur'ani kuma ba ma ma al'ada ba ne a ce wai cin tuwon kwana uku sai kowace mace ta yi gadara ta kawo tayo abin da ya yi karhinta abin ya yi karhin mijinta ta ce ta kawo shi yanzu misali in aka duba 'yan mata ko kuma mata dai na zamani na zaman yau sai ki gani kwano wai za a je a sai kwanon jika 20 jika 30 ki hatta ni na ga kwano na jika 50 kwamfule kwano wai tastar masu cewa don kawai yarinya ta aje don saboda tsara ta je ta yi da huwa ta kai wajen cin tuwon kwana uku na yanzu da ake shi ko jika 50 wajen naira dubu sattin ki naira dubu na kwarai kwa ya kai dubu sattin kwano kawai na zuba abinci kuma ba miji ba za a sa ma kwano nan kawai don a kai gadara lalle wasu sun suna sai don saboda mazajen nasu amma yanzu gadara na cin tuwon kwana uku wai kwano ma ya zama kai abin gadara balantana abincin da za a sa a kai a kwano tunda abincin wannan biki zamna kika dawa ma mijin ki yanci ba ma sai dai ki dawa ki kai wajen kwana uku saboda mata taron mata su gani su hada a ce wance ta kawo wannan abincin kuma duka hakanin ne mata balantana mata mata ma'aikata haka a rana ɗaya za a gamu a yi wannan gadara a yi almubazaranci ni sai in ce almubazaranci ne ma na abinci tunda ba ranar suna ba ne da ba jajiberamkin suna suna ne. abin da ya kamata a yi wannan gadaran ranar suna to yanzu a wannan kwana uku har fiye da ranar suna ake yin shi gaskiya mu muna kira da babban murya wannan harkan cin tuwon kwana uku kawai kwata-kwata a wasa shi a wasa shi in kina so ki gora ki in ta ayu kawai abin da kika iya daidai karhin mijinki abin da ya baki ki dawa ki kai mu kawai kwata-kwata ma so muke wannan a soke shi din da bai huto ba bai sako ba cikin Kur'ani kuma ba wani al'ada ba ne wanda lalle lalle dole sai an yi shi ba. To shi dai wannan cin tuwon kwana uku kun ji yanda ake yin shi kuma nike jin ma shi cin tuwon kwana uku ina ji ko anan da magaran ne ma ake yin shi to ban dai sani ba amma dai mu dai anan da magaran yanzu yaran mata da suka hudo wani tsarin su na cin tuwon kwana uku haka suke yin shi yanzu haka kuma ana ci gaba da yin shi kowace haihuwa aka yi ran kwana uku haka mata ke bari suna rawar jiki sai kin shiga kin fito ki samu abin da kika kai dan kar a ce biki kai ba ko kuma kar ke ki haihu kuma ba a zo miki ba ko ba a miki ba abin a zo a gani. decision. yanzu kuma sai filin mu na kwalama. sauraro barkanmu da sake saduwa a mu na yau da gobe bangaren girke-girke na taba kalashi yau muna tare ne da hajiya habiba inda za ta gabatar mana da wani abin sha ko in ce kunnin wake soya ko hajiya habiba eh, eh domin saboda wannan wata ah, da ake neman canji na baki da abin makwalashi Hajiya Habiba barka da zuwa wannan zaure namu. Barka ka dai. To ya ake gabatar da shi wannan kunu na sha na waken suya? To jama'a assalamu alaikum. Shi wannan kunun waken suya idan ana bukatan yin shi ana son uwar gida ta kasance ta samu waken suyanta. Idan ta samu waken suyanta za ta kai a barza mata. Idan aka dan barzo mata waken suyanta za ta zo sai ta nan wanke shi saboda sai an wanke dusan shi eh, wannan bawa-bawan idan aka wanke dusan shi ya fita za ta zo sai ta kai inji sai a markaɗo mata to za ta jika ne? eh to ai a wurin wankewa in kika lura ai already ruwan na daɗa jika shi tunda shi ba dole sai ta jika shi musamman ya jika na musamman ba idan ka wanke tana gama wanke a lokacin za ta iya ɗauka ta kai nikan abinta to idan ta kai nika aka niko mata za ta zo ta tace shi idan uwar gida ta tace wannan kullun waken suyanta a abu mai kyau ta samu kwano mai kyau mai tsafta don koyaushe akan so uwar gida ta kasance cikin tsafta don tsafta ko da mutum bai sha'awar cin abinka ko sha ba idan aka ce yau kana da tsafta to komi naka yana tafiya daidai to idan uwar gida ta sace wannan kullun nata sai ta zo ta ɗauke shi cak ta sa shi a murhu dama ta haɗa ta a murhu sai ta dauka ta dora wannan kullu nata idan ta dora shi ya ta kuso ta kuso za ta ga yana ɗan kumfa kumfa haka kumfan za ta ga ya ragu irin ya makalkale a gefen bakin tukunya to lokacin sai ta sauke shi ya sha iska idan ya sha iska sai ta ɗauki abin tatan sai ta tace wannan kullun idan ta tace wannan kullun to ainihin wannan ruwan da ta dafa tataccen shine ainihin madarar da zai mata amfani da ita da iyalinta da mai gida wannan ruwan da ta tace sai ta ɗauki abinta in tana da firij ta sa a ciki idan ya sanyi za ta zo lokacin da za ta yi amfani da shi kowa idan aka tsiyaya mishi daidai wanda zai yi amfani da shi sai ya sa siga daidai ɗanɗanon ɗauki yadda bakin shi zai iya ɗauka saboda haka ina roƙon uwar gida a wannan wata mai alfarma ya kamata ire-iren wa'annan abu mata su rika lura suna yi ba wai a ce kullum abin da aka saba da shi shine za a yi ta ta yi ba kuma malama bari in koma da ke baya mm. nisha shin ba a sa kayan kanshi ne eh to kamar shi idan kana da ra'ayin ka sa kayan kanshin akan sa saboda shi kayan kanshi ai ba wani abu ne wanda yake bata um, irin yawancin kaya wanda yake in kayi za a ce zaka ga ya bata abu ko ya abun nan ba mm. in tana da ra'ayi tana iya sawa amma wasu ba sa sawa a ciki yawanci masu ulcer ma ba sa sa citta a cikin shi gaskiya bayan kin ce wannan kumfan da ke tasowa daga cikin tukunya kin ce eh. ne ainihin ma abin da ake bukata a jiki a'a yawanci an fi son ka bar shi ya nuna da shi idan ya nuna da shi za ka gane zai koma bakin tukunyan gefe gefen bakin tukunyan kiga ya dan man makale haka to shi kenan haka ake an fi bukatan haka akan ki yaɗe shi ki zubar da shi sai ka shi ya kwan ya huce kenan eh idan ka sauke ya huce shine zaka ƙara tacewa sai ka sa abinka a cikin firiji eh sai ka sake tacewa saboda wannan abin ai yana zare-zare wannan kumfan mm. shine in ya mammakale haka zaki ga ya dan yi zare-zare to in kika mai da shi dama ya sha iska kika tace wannan zare-zaren zaki gan shi a cikin abin tatan tunda dama da farko an riga an fidda lissa'ai to wannan abun shi kumfan to a lokacin zaki ganshi shi kuma to in kika sa abinki a cikin firij shi kenan to wasu kuma da wannan ne sukan yi amfani sai kiga an soya milk ake cewa ko madaran waken suya shi kuma akan bar shi ya kwana ne mm-hmm. don wannan madaran waken suya wanda zaki sha daban wancan kuma da yawanci mutane kamar sun fi sanin shi da soya milk shi kuma daban yadda ake yi shi shi wancan idan kika dafa hmm. za ki juye shi a cikin wani abu ki rufe shi ne in ya kwanan yake koma haka kin dubu Fa'ina zai kwana a kasa ko a cikin freezer a a waje ki ajiye shi ba a sa shi a cikin freezer za ba a sa shi a na'urar sanyi a ba a sa shi a na'urar sanyi sai ya kwana gari ya waye kina bude shi zaki ki ga ya koma kaman kindurmo. Oh. To idan ya koma kaman kindurmon nan shi kuma in kina son ki mai da shi wai soya milk din mm. tunda yawanci haka aka fi sani ne mm. da shi mm. to shi ne shi kuma yawanci zaki ga mutane sukan dan sai flavor haka su dan sa mishi dan abin kaishi eh, sai a sa siga. In aka sa siga aka hada shi to in aka duddura shi a kwantenan shi kawai sai a sa shi a firiji. to kenan da kaurin sai ake shan shi shi haka ake shan shi ba kaman wannan da ake dafa shi a sha ainihin madaran waken suyan ba kaman tsallan nono eh kaman tsallan nono to akwai wani amfani da mace za ta samu na yin amfani da wani abu ila a jiki ila mara lafiya kaza idan yi amfani da shi akwai abin da zai karu ko dai kawai kowa da kowa zai iya sha eh to wannan abu ne wanda yake kowa zai iya sha tunda yake yana mana amfani a jikin kika lura kamar shi waken suya yawanci kamfanin nuka ai suna amfani da shi wurin yin madara da sauransu da kayan abincin yara to kin gani aiko yana da amfani ma mai muhimmanci a jikinmu da 'ya'yayenmu baki daya saboda haka uwar gida ya kamata ta lura da irin waɗannan sababbin abubuwa ba wai ainihin yadda aka saba da an sha ruwa a sha ruwa a danci dabino kenan sai abincin da aka samu aka dan girka to in aka dan samu irin wayannan aka dan sarka ba wai sai da yawa ba ko waken ki gwangwani biyu ne ko uku zaki iya yi saboda yanayin rayuwa masu sauraro abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan makon a madadin waɗanda kwa ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatar da shirin ali na bahara auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin da daniel brown da ya haɗa shirin baki ɗayansa ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Muryar